Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa shugabannin hukumomin tsaron Najeriya sun yi wata ganawa ta gaggawa kan barazanar kawo cikas ga babban zaben kasar. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa kuri'a kan wani ƙuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine a cikin gaggawa. Shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyarta kutse. ƙudirin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma kasashen da ke da ra'ayi za a kaɗa kura a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe laraba da yamma a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar alhamis. ƙudirin ya jaddada buƙatar neman hanyar cimma cikakken zaman lafiya mai ɗorewa da ta je daidai da ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya. tare da yin kira ga mambobin majalisar da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan ƙoƙarin. ƙudirin ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen fada tare da janye sojojin rasha daga yankin ukraine a cikin iyakokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da su hakan na nufin har da yankunan da rasha ke kirarin ta mamaye. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jakata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiyya inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jakata a makwabciyar ƙasar Siriya. Girgizar ƙasar ta ranar Litinin ta fara ne a garin Daphne da ke lardin Hatay na Turkiyya. Ɗaya daga cikin yankunan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta auku a ranar 6 ga watan Fabrairu ta shafa. An kuma ji girgiza a Siriya. jordan cyprus isra'ila da kuma masar ministan cikin gidan turkiyya suleiman soilu ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu ɗari biyu da goma sha uku suka jirkata ana dai ci gaba da aikin nema da ceto a wasu gine-gine uku da suka raguje inda aka yi imanin mutane shida sun makale tokuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Manyan hafsoshin soji da sauran shugabannin hukumomin tsaron Najeriya sun yi wata ganawar gaggawa a daidai lokacin da 'yan Boko Haram da tsigerun kudu maso gabas ke cewa za su kawo cikas a babban zaben gama garda za a fara nan da kwanaki hudu. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai na ya aiko mana. Looking at the security for the elections, we are set. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo. yawa manema labarai karin bayani bisa wani taron gaugawa na manyan hafsoshi da sauran shugabannin hukumomin tsaro akan shirye-shiryen samar da tsaro kafin yayin da kuma bayan babban zaɓe na ƙasa general loke rabo ya ce sun kalelece jadawalin tsarin samar da tsaro yayin zaɓen da ma halin da ƙasar take ciki ya ce bayan an asase baki ɗayan halin da ake ciki sun tabbatar da cewar idan batun samar da tsaro ne yayin zaɓe to ba matsala to address those uh, peculiar uh, areas. Taron na manyan jami'an tsaron Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Boko Haram ta sake wani faifan bidiyo inda take barazanar kawo cikas yayin wannan zaɓe. Yayin da ɗaya ɓangaren kuma kungiyar 'yan awaren kudu maso gabashin Najeriya su ma ke yin barazana domin kawo cikas yayin wannan zaɓe. amma duk da haka babban hafsan sojojin ya ce wannan ba matsala. And I like to use opportunity to assure Nigerians that on the security front we are good to go. General Irabo ya jaddada tabbatarwa 'yan Najeriya cewar in dai batu ne na tsaro yayin wannan zaɓe to ba matsala. Domin jami'an tsaron sun shirya tsaf domin tunkara duk wani kalubalen tsaro. Kowa zai samu damar gwada 'yancinsa na yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma duk wanda ya yi kasassaɓar kawo cikas yayin wannan zaɓe to tabbas zai yaba wa aya zaki. Kalaman babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya kenan General Loki Irabo. To ko mai masana tsaro ke cewa akan haka? Major Bashir Galma mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaron. Wannan mitin da ka gani an yi shi gagarumin taro ne. Duk wani maganganu da wa'annan 'yan tarasi suke yi a nuna musu dai jama'an tsaro na ƙasan gaba ɗaya sun shirya gargaɗi ne gare su ko na Biafra ɗin ne ko na Boko Haram ne. A gefe guda kuma hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA na ƙara jaddada kiranta ga 'yan Najeriya domin samun nasarar gudanar da wannan zaɓe. Dr. Garba Abari shine darakta janar na wannan hukuma. Abin da ake tsammanin su talakawa su yi na farko su fito ranar zaɓe su kada ƙuri'a. Na biyu su zamana masu kishin ƙasa masu son zaman lafiya da lumana. Na uku su zamana masu zuwa su kada ƙuri'a ba tare da an yi cinikayya tsakanin mai saye da mai sayarwa. Domin sayar da ƙuri'a illarsa shine idan ka siga ka sai da ƙuri'ar ka to ka sai da 'yanci. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatan agaji a Somalia sun ce suna da damuwa game da yiwuwar samun raguwar tallafin jinƙai a yayin da ƙasar ta Somalia ke fama da fari mafi muni da aka gani cikin shekaru. Karancin masu ba da gudunmuwa gami da sauran wasu matsaloli da yawa a fadin duniya da kuma ke buƙatar tallafin jinƙai ka iya rage yawan kuɗaɗen da Somalia ke samu a cewar ma'aikatan na jinƙai. Muhammad Abdi, daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira a Norway, ya ce babban dalilin da ya sa ake samun karancin masu ba da agaji shine Somalia ta daɗe tana samun tallafin kai sama da shekaru talatin yanzu, kuma babu wani canji da aka samu. Abdi ya ce masu bayar da gudunmuwa da yawa suna ba da kuɗi don rage raɗaɗin wahalhalun da 'yan somaliya ke fuskanta, amma kuma suna tallafawa wasu ayyukan jinƙai a ƙasashe. ciki har da yemen siriya turkiya da kuma ukraine adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan burkina faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa hamsin da 51 a cewar jami'an sojan kasar bayan da aka gano karin gawarwaki 43 An yi wa sojojin kwantan bauna ne a lardin Wudala na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diyo da Orsi a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. An tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jakkata an kai su asibiti. kasar da ke yankin yammacin afirka ta sha fama da tashin hankali mai nasaba da kungiyoyin alka'ida da isis tsawon shekara bakwai tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba kusan mutane miliyan biyu da su da kuma haifar da matsalar jan kai gazawar gwamnatoci wajen magance matsalar yadda ya kamata ta haifar da juyin mulki har sau biyu a shekarar da ta gabata inda kowane shugaban mulkin soja ke alkawarin kawo ƙarshen hare-hare da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar amma duk da haka haƙa ba ta cimma ruwa. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. talla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne Asrare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tun da Suraji ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina furaj furaj babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Sama Allah sama da basu debi kukan talakkan Yanzu inda suka bata ni nishadi share ɗaya miki noma. Mun kai mutum ɗari biyar da sattin. Ko sisin kwabo ba a baya ba kowa a ciki. Yau shekara goma sha. Yau shirin na jamhuriyar Nijar inda bayan bayan fiye da shekaru goma sha uku da gano man fetur a ƙasar masu gonaki da aikin haƙa matatar man ƙasar ya shafa na ci gaba da neman haƙƙinsu a hannun mahukuntar jamhuriyar ta Nijar. Adakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna. Madalla. masu saurare kimanin shekaru goma sha hudu kenan hukumomin jamhuriyar nijar suka kafa matatar man fetur a yankin arewacin kasar bayan gano albarkatun man duk da cewa wannan ci gaba ya sauya fasali da yanayin tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar nijar amma har yanzu wasu daga cikin talakawa manoma da ke yankunan karkara da wannan aiki ya ritsa da gonakinsu na fafutukar neman su na diya daga gwamnatin jamhuriyar nijar da kuma kamfanin soraz da ke aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. abokiyar aiki tamar abari ta bibi wannan batu kuma ga rahoton da ta hada wa filin 'yan ƙasa da hukuma tun dai shekara ta 2008 ne jamhuriyar nijar ta a aniyar kafa matatar man a wani yanki da ke arewacin jihar da magaram inda gwamnatin ta nemi mazauna wajen da aka ga ya dace bayan aune-aune a kafa wannan matata wato masu gonaki su ba da filayen noman nasu an yi wannan ne bisa yarjejeniyar za a biya su diya daidai gwargwadon abin da aka karba sai dai har yanzu masu gonakin na kokawa gama abin da wasu su ke cewa da shekara dai kusan goma sha wani abu an zo an yi awo metar laura ya yi awo da shi da mu aka je aka yi auna aka kare komi aka ce zaba mu kudin shuru suka je suka kasu yan saurari suka zo daga yamma suka je suka auna gonakai suka ce wancan awon bai ba suka auna da kansu kuma suka hudu farin za a bada a farashin da su bamu ba dukkan mai turkari haka kenan muka ce su bamu kenan shi ne muke cewa sama Allah sama da su dubi kukan talakkan nan yanzu inda suka bata ne share ɗaya muke noma share ɗaya kun bura musu zakar musa ganaram wallahi hajiya muna cikin wahala wani hiyaji ya yi bare mama ya samu abin da zai ci tun da soraji ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina forage forage babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka muna noma dai hula da guda kuma muna zaman jira saraji idi ta zara ba matsala gurin noman ne da aka bi aka kare gurin kuma an yi magana za a biya din kuma halin zuwa biyan bai tabbata ba shine kawai babbar ba akwai kotai guda gona da ke da damar ta bakin da suka bani kuma shine muke noma a matsala wannan kawai a hankali dai babbar matsala ce tunda kowa ma yanzu ya gaji da ya matsi da a ce an biya ma tukwanan kaje ka sayan wata gonar a wani waje daban amma an ba biya ba halin yanzu kawai gurin je ne bayan da waɗannan bayan allah suka yi ta sa ido na jiran alkawarin da aka yi musu shuru sai suka nemi hanyar da za su nemi hakkinsu kamar yadda alhaji bukari abdu wakilin masu gonakin ya bayyana can aka je aka kama wani guri yawa aka kama a gona ta da ni da dangina na uku da makaranta kaya aka ce muhimmin nemi lauya na je na nemo mai tallarwa na ita makaranta kaya na je ita ne a can nake a can ne aka yi fuwan sanki wanda man in ya zo daga agadam ya yi tauri daga nan ake sake daha ake sake narka shi da izin a turo shi bakin birji a cikin gona ta ne ana to daga nan na je na gaya ma da narkinmu na sarki na namu na da ta kaya suka ce a ai wannan yanzu daga mai ya huto zamanin ana ana tona bututu a daga mai ya huto wannan kawai za a bi gida gida kowa a je a bashi kuɗin shi to muna nan muna nan maga mai ya huto ana ta shan mai ba a waiwayen ba a nemi mu ba to shi ne he aka ce mini wannan abin naku sai ku nemi lauya in samu mai larwa na hira ne wata guda a lokacin nan in gan shi da ido na ka in same shi da na same shi na ce to kaji kaji kaji ga yanda yake ga wajen mu inda yake yace to he ya je ya gani na dauka shi na je ya ga gurin mu shi lauya da ya ga gona ta abin da aka yi ce a wannan abiya ku ya ce to wannan ciwo ma da aka ba sai an biya na tun da dai haƙin mutane ne kuma su waɗannan kan nan masu foras-foras ne wannan na na gawuna to su kuma su ma muka zo muka gamu da su muka yi kungiya shikenan muka sa metal larwana yau shekara goma sha ana ana yana hana mashi suka yi sai ya yi a ba mu sai ba ne su birji zancen da shi ne suka ce aka ce su mu suka ki mu aka maka kai shari'a wannan aka je aka yi shari'a da aka yi shari'a jujuna ba mu gaskiya Allah musu albarka suka ce mu je tsoras ta biya mu da su da gwamnati yau kuma da aka kai suka ce a ai kuɗi yayi yawa talakoki ne wannan ba a ba su ba sai suka ce su ba yi rabu ba ba da wani kuɗin sai suka daga ka he yanzu aka je yau aka yi shari'a tunda yanzu shari'a a Nijar mun ga ta fara daidaita tunda dai talak ba talaka ba mai kuɗi ba gwamnati kowa ma in ta kama kan gaskiya hudu yake a ba mu mun kai mutum ɗari biyar da sattin ko sisin kwamo ba a baya ba kowa a ciki har yanzu zancen da nake muke shekara goma sha amma amma kama ana ce akwai wasu wanda aka sallama wanda aka sallama yan saurasu ne yan ginin saurasu ne wanda aka yi matatan mai su ne aka sallama su ne kawai suke shiga rediyo suna babata suna cewa sun baya mutane sun baya mutane don su cuci mutane mu ko dabla baban harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin Metro Larwana Abdurrahman ne lauyan da masu gonakin suka ɗauka, ya fara da ba da tarihin yadda aka amshi waɗannan gonaki. Barista Lirwan Abdurrahman gonaki wanda an ka kama wurare kashi-kashi ne. Na farko dai akwai wuri wanda an ka kama inda an ka kawo matatan mai kamfanin da kanshi nan ga da magaram inda pompo yake inda isansa yake zowa inda man fita yake zowa. Akwai kuma wani wuri inda an ka keɓe musamman inda ake salatti na shi wannan mai in an yi gyaran shi nan yake zauza wannan cikin dagwalon mai wanda bai da ke wanda ake zubiya su wa'annan gwamnati ya ba da su inda ake zuba da lattin nan wanga wuri inda ake matata inda kamfanin yake musamman an ba da dala miliyar uku kinan miliyan dubu uku aka bada amma har yanzu da gargama ba a kare ba ana bisa kan farashi sannan in ki ɗauka bututu shi kuma wanda yake zuwa haccan a gadan shi ma akwai rikicin shi bai kare ba don saboda gwamnati ya ce a wai bututun a ƙasa na aka turbuɗe shi masu gonaki suna iya noma ƙasa shi kuma alhali wannan bututu tsawon kilomita ɗari da goma sha biyu hanya gare shi mai mizanin kwaɗin metar shida sannan daga ciki kuma akwai kaman wurin gas ne an kakawa guda biyar duk man da ya hito daga can rijiya da ya yi kilo saba'in yana kawo a wani wuri inda ake gasa shi tun da kamar kunu ne yake hitowa in ya yi gwabi ya yi kilo saba'in akwai inda kamfanin da yake zaba shi ma wuri ne mai yawa tun da ikoki ɗaruruwa ne aka ɗauka aka yi shi sai ya gasa shi ya yi tsarauka sai ya gangaro sai ya yi tsaiko biyar kamin ya zaka nan da magaram to cikin tsaikon nan da yake inda aka gasa shi tsaiko biyu ne muke tambayar da shi inda musamman eh, inda gonakin mutane tunda akwai da kya wuce kilo 140 da wani abu kya wuce inda gonaki suke sai ki haura cikin daji su wannan babu cikin lissahi biyu ne addakwai cikin lissahi da ta biyar ta karshe kamin a zo saurazi da ta hudu ta hudun ita ba da take can zango ne ma na bugaji aka tada su aka zo aka azaure. sannan gurbi na tambayar diya na karshe shine foraji na ruwa tunda kamar misali shi man feta yana bukatar ruwa sosai domin a yi aikin shi sai kamfanin shi da kankan shi ya gino ruwa to akwai gonakin mutane da an kama inda an kai forage forage sun kai wajen arbaɗin kaji tun ga wannan zamanin muke zance su an garin na gaya miki da inda ake zuba latti da inda kamfani yake su ne an ka ba da wani abu amma akwai garrama a cikin shi amma wanga na bututu da wanga inda yake tsaiko a gasa shi da na forage su ko dala ba a ba su a ɗaya waje na nemi bayani daga ɗaya bangaren wato gwamnati sai dai hakata bata cimma ruwa ba to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman tamar abari mahmud ibrahim Kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wasalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu muni barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugabannin kasashen Sahel mambobin kungiyar Jesan Sahel sun gudanar da taron gaugawa karo na shida a kasar Chadi a jiya Litinin domin nazarin hanyoyin farfado da ayyukan kungiyar mai yaƙi da ta'addanci a wannan yanki. jaridar ta ce shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum wanda ya halarci taron shugabannin kasashen Afirka a ƙarƙashin inuwar kungiyar AU da ya gudana a ranakun asabar da ladin da suka gabata a addis ababa kai tsaye ya sauka birnin injamaina inda suka tantauna a kan yanayin da ake ciki a yankin sahel da yadda za a bullowa matsalolin tsaron da ake fama da su jaridar ayir info na cewa jami'an kula da binciken kwakwaf a filin jirgin saman jore hamani na yamai da filin jirgin saman mano da yak na agades sun fara daukan horo a nan birnin yamai a ci gaba da karfafa matakan toshe hanyoyin safarar miyagun abubuwa jaridar ta ce jami'an cibiyar cat wato selil chair anti-traffic kimanin 24 da jami'an hukumar duwan ko kuma custom biyu ne ke ɗaukar wannan horo a baɗimi da zahiri wato a takarda da a aikace da nufin ƙara an karar da su wasu sabbin hikimomin da za su ba su damar bankaɗo miyagun abubuwa da ke ratsa ƙasashe ta hanyoyin sama. jaridar nishar enter ebdo ta ce bayan da aka shafe wata guda ana fafatawa a shari'ar sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin 31 ga watan maris na 2021 alkali ya bayyana ranar 24 ga watan nan na fabrairu a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke jaridar ta ce hafsoshi manya da ƙanana kusan sattin ne suka gurfana a yayin wannan zama da ya baiwa ɓangarori damar gabatar da hujjoji da zumar tantance gaskiyar lamarin abubuwan da suka wakana a kewayen fadar shugaban kasar Nijar kwanaki biyu kacal kafin shugaba Isu Muhammadu ya damka mulki ga wanda zai gaje shi Muhammad bazum. Mu karkare da jaridar Le Souffle de Maradi da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari mai shirin barin gado ya buƙaci 'yan Najeriya su zaɓi ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a zaben 25 ga watan Fabrairu. jaridar ta ce shugaban wanda a wurin wani taron gangami ya daga hannun mutumin da ya ce yana fatan ya gaje shi ya yi godiya wa talakawan da suka dora shi a kan karagar mulkin ƙasa har sau biyu saboda haka ya tunatar da su cewa baya takara amma jam'iyyarsa ta apc ta tsayar da ɗan takara a kan buƙatar su bashi yarda sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da Sile, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa kuri'a a kan wani ƙuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine a cikin gaggawa. Shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyarta kutse. ƙudurin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma kasashen da ke da ra'ayi za a kada ƙuri'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe laraba da yamma a kuma ci gaba da yansa har zuwa ranar alhamis Wata sabuwar girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya litinin tare da jakkata wasu fiye da 200 a sassan kasar Turkiyya, inda wata gagarumar girgizar kasa ta shafa makonni biyu da suka wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a cewar hukumomin kasar Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jakkata a makwabciyar ƙasar Siriya. ma'aikatan agaji a Somalia sun ce suna da damuwa game da yiwuwar samun raguwar tallafin jan a yayin da ƙasar ke fama da fari mafi muni da aka gani cikin shekaru karancin masu ba da gudunmuwa gami da sauran wasu matsaloli da yawa a fadin duniya da kuma ke buƙatar tallafin jan ka iya rage yawan kuɗaɗen da Somalia ke samu a cewar ma'aikatan jan kai muhammad abdi daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira na norway ya ce babban dalilin da ya sa ake samun karancin masu ba da agaji ne somaliya ta daɗe tana samun tallafin jinƙai sama da shekaru talatin yanzu kuma babu wani canji da ake samu thomas sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma jumbe hamza da ta mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc